بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ina kira ga al'ummar ƙasarmu baki ɗaya bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa zaben da aka yi a satin da ya wuce na shugaban ƙasa yadda aka yi ta'addo'i aka yi lafiya aka gama lafiya to ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan da za a yi shi ma na ranar asabar ɗin nan zaben da ya rage na gwamnoni da 'yan majalisar jiha Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya ina kira ga 'yan uwa musulmi 'yan wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da cewa mu sani zaman lafiya da kwanciyar hankali shine babban arziki a cikin rayuwa. Duka rayuwar da babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali a cikinta ba rayuwa ce mai alkhairi ba. Saboda haka ya kamata mu nuna ɗabi'a irin ta musulunci, mu nuna halayya irin ta addinin musulunci. Musulmi a ko'ina yake in zai nuna sura ta musulunci sahihiya idan zai nuna sura da halayya ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to ya waje ba a gan shi a cikin nutsuwa a cikin sanin darajar 'yan uwa a cikin gudun dukkanin fituna da tashin hankali babu wata riba a cikin fada da juna ko gaba da juna ko saɓani da juna na kashe-kashe da juna a kan ra'ayin siyasa ya kamata duk abin da za a yi a lalamci sanin ya kamata a lalamci haƙuri a lalamci nutsuwa a lalamci tsoron Allah a cikin komai wannan shi ne kira da nake yi ga ah, masu zaɓe a yi lafiya a gama lafiya mu ci gaba da addu'a Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya ƙasar mu Allah ya ba ta lafiya kuma ya ba ta zaman lafiya kuma kiran da nake yi ga su waɗanda suke neman a zaɓe su shine duka wanda ya samu kansa a cikin neman wani abin da yake so a cikin rayuwa to sani abin nan ɗayan biyu ne ko dai ya samu ko bai samu ba idan Allah ya ƙaddara an samu to an samu alkhairi sai a yi farin ciki kuma a yi neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yadda Allah ya ɗora maka wannan amana ka yi roƙon Allah ya sa ka sauke lafiya in Allah ya ba wanda ya biyawa, to sai a karɓa kuma a nemi taimakon Allah a kyakkyawan niyya ta yi wa al'umma adalci da shugabanci nagari wanda ya kunshi tausayi da jin kai da kuma kyautatawa al'umma kuma in Allah ya sa ba a samu ba to dama ɗayan biyu ne na faɗa ko dai a samu ko kuma ba a samu ba in ba a samu ba sai a dogara ga Allah a dangana ga Ubangiji a yi haƙuri da hukuncin da Ubangiji ya yi dama yana daga cikin wato sharuɗa na imani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana cewa imani daga cikin sharaɗinsa akwai an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ina daga bangarorin imani musulmi ya imani na kaddara ko ta alkhairi ko kuma ta sabanin alkhairi abinda kake so wanda alkhairi ne a gurinka in Allah ya baka wannan abun to sai ka gode wa Allah kuma ka yi aiki da shi irin yadda ya kamata ka yi ƙoƙari abin da kake so na alkhairi idan Allah ya baka shi to ka wa kanka aljanna da shi domin a daidai sanda za ka iya wa kanka aljanna da alkhairin da Allah ya baka a wannan lokacin kuma in ka yi saɓanin aikin da ya kamata za kuma ka iya wa kanka wata jahannama da wannan damar dama ce guda biyu to haka kuma idan Allah bai baka ba sai ka gode masa a yadda da kaddara ta ubangiji kuma watakila hana kan nan da Allah ya yi ta yi ya zama alkhairi ne gare ka so da yawa Allah yana hana ka abin da kake so wannan hannun kuma ya zama alkhairi ne a tare da kai da yawa waɗanda suke son abin da suka matsa suna so Allah ya ba su abin ya zama shari a tare da su da yawa waɗanda suke neman abin da suke so Allah ya hana su abin kuma hana wannan da ya musu ya zama alkhairi tare da su to wannan shine fa'idar imani saboda haka sai na Umaru Amirul Mu'minin Allah ya kara masa yadda yake gaya mana yana cewa al-yawmu yawmani al-yawmu yawmani yawmun laka wa yawmun alayka ita rayuwa da take ita rana a gurin duk mutum rana biyu ce yau mullaka wata rana ta zama taka ma'ana abin da kake so a cikinta sai ka ka samu wa mun alaika wata rana ko ta zama ba taka ce abin da kake nema zama ba za ka same shi ba ko ba ka same shi ba sai ce fa'i za ka laka idan rana ta zama taka ce fala tabtur to kada ka yi wa Allah fariya kada ka yi wa Allah izgili yau na zama wane na zama abu kaza ni ne kaza ni ne kaza Kar ka yi wa Allah wannan saboda da kai da mulkin naka da duniya ba wani abu ne gurin ubangiji ba mun kai haka ba zai sa maka albarka ba sai ce kuma ko idza kana alaika fasbir in kuma rana ta zama ba irin yadda kake so ba to kai hakuri haka sai na wuri ke gaya mana to wannan shine nasiha ta ga waɗanda za a zaɓa da waɗanda za su yi zaɓe da kuma al'ummar ƙasa baki ɗaya mu ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu mu waɗanda aka yi zaben Allah ya ba su to Allah ubangiji ya rika musu <clears throat> Allah ya sa ya zama alkhairi a gare su a gare mu da ƙasarmu da addinin mu baki ɗaya kuma wannan da ya rage Allah ya sa a yi shi lafiya Allah ya sa a gama lafiya Allah ya za mana albarka da alkhairi ya zama farin ciki da kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasarmu mu da al'ummar mu baki ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh